الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan wa musulmi barkan mu da saduwa a cikin wannan yammaci na 18 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan hudu miladi Annabi Isa alaihi salam shekara 2022 yan wa musulmi barkan da dawowa cikin wannan masallaci na abu huraira wanda yake nan unguwa ta ci goma a cikin ah, zone 7 nan cikin garin abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da fatan ba manta ba jiya a cikin suratu babu mun karanta aya ta goma sha shida wanda insha Allah ta'ala yau zamu saki maimaita ayar abinda muka iya faɗa idan Allah ba mu iko mun iya sa ayar to alhamdulillah idan ba mu iya sa ba kuma to sai mu tsaya idan kuma mun gama sai mu ci gaba da ayar da take gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wani ya ce assalamu alaikum malam ya matsayin mutumin da aka bashi abu ya raba wa mutane sai ya ki rabawa ya danne sunan shi azzalimi an bashi abu ya bai wa mutane sai ya danne ya ki wannan zalunci ne kuma zai dawo da wannan abin da ya yi zalunci a kan shirin tashin alkiyama Allah ka fasta mana wani ya kada cewa salamu alaikum malam shin wannan hadisin sun inganta cewa sahabbai sahabban manzon Allah su na fashewa ta kafada wannan magana ta inganta saboda a wancan lokaci akwai tsananin talauci Allah bai buɗe duniya an samu yalwan arziki kamar yadda muke da shi a yanzu ba da dama suna cikin talauci amma akwai waɗanda kuma suke cikin ni'ima ko wanda Allah ya musu arziki arziki na gani na fada a cikin sahabba mun fahimta akwai kuma talauci hatta yanzu ma akwai irin wannan aiki haka ne duk da yanzu duniya ta bude an samu arziki fiye da zamanin da amma talaucin har yanzu idan ka je karkara za ka ga waɗansu gaba ɗaya rigunan su sun farfashe ta wuya haka ne a kowane zamani wannan ba za a taɓa rasa ba sai an samu irin haka allah mafakin saki ya gafarta mana wanda ya ce malam dan Allah tambaya ta ita ce ni ne na yi mafarki da daddare har mani ya fita min amma ban gane ba sai da maraice ban gani ba kira malam kuma har na yi salloli to ya azumi na yake da kuma salloli na da na yi azumin ka yana nan shi mutum ko da janaba ce ta same shi tun eh, daga cikin dare sai ya yi sunna ya yi alwala dama a cikin sunna ba a kan mutum kawai je kwanta in dai ba za ka samu daman yin wanka ba to ko alwala kai to sai mutum ya yi alwala sai je kwanta ya kwanta ya tashi ya yi sahur ya yi sallah ya manta to ya azumin shi azumin ka yana nan wannan bai shafi maganan dan baka yi wanka ba sai dai maganan salloli salloli mutum zai maimaita su daga lokacin da mutum ya tuna sai ya maimaita waɗannan sallolin a lokacin kuma duka sallolin zai idan ya tuna su zai yi su a lokacin domin hadifi ya tabbata cikin sahih muslim akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum nasiya salati ya manta da sallah ko kuma au zakarha ko kuma ya tuna ta falyusalliha idza zakarha to yayi sallar lokacin da ya tuna mun bayyana lokacin da ka tuna din sai kai sallolin gaba daya wallahu a'lam wanda ya ce malam dan allah ina so malam ya yi min bayani suwaye yahudu suwaye nasara suwaye ahalar kitabi a a duk dai magana da ya ce yahudu su ne mutanen wato yahudawa waɗanda suke bin wato annabi musa alaihi salam nasara kuma su ne kiristoci wanda suke bin annabi isa alaihi salam duka su ne ahalin kitabi ma'ana ma'abuta littafi abinda ake nufi kenan Allah gafarta mana wannan ya ce malam menene hukuncin wacce ta karbi sadakin bazawarinta kuma suka kusanci juna gashi ya rasu ya za ta yi da kudin nan sai ta dawo da kudin a ba magadansa an ba ta kudi na sadaki sai ta danne to anan malamai sun yi sabani akan idan aka ɗauki kuɗi aka ba mutum aka bai wa mace na aure ya hukuncin wannan kuɗin da aka bayar idan aka ɗauki kuɗi aka bai wa mace wannan sadaki ne naka da aka baka mun fahimta to malamai suka ce za ta ci kuɗin gaba ɗaya kenan idan aure ya lalace ko kuma a'a rabin kuɗin za ta ci ko kuma a'a sai idan har an ɗaura aure tukunna an ba da sadaki amma ba a tare ba ba a yi aure ba to don haka sai ta dawo da kuɗi kuɗi ba na nata bane sai ta dawo a bai wa magada kuɗinsu mun fahimta kusantan juna da suka yi kuma sun saba wa Allah sai su ta istighfari suna neman gafara Allah Allah gafarta mana wannan yace Allah ya kara mana lafiya amin yace malam wannan magana rubutun nashi ban gani ya kara malam lafiya malam waka haramun ne ko kwaje ya abun yake waka bittifakin ulama in dai waka ce wacce ake hada ta da kiɗe-kiɗe kuma wakar akwai baza ta haramun ne waka da ake nufi idan waka irin ta musulunci ce wadda shari'a ta yadda kamar yadda su hassan bin sabit suke yi wanda ake yaban musulunci da farzanta musulunci da nuna musulunci addini ne madaukaki wannan babu laifi a cikin shi amma irin waka da ake yi ana kike ana rairaye ana waye da sauran su wannan shi da asali a musulunci mun fahimta Allah gafarta mana sai ce menene hukuncin matar da take sanya hotunanta a yanar gizo ba mutum ne kirki ba ce domin mata mutanen kirki ba za su dinga ɗaura hotunansu a kan yanar gizo ba ko a dp ɗinta ma ba za ta sa amma yanzu saboda lalacewa mata yi sai su ɗauki hotuna a dinga sanyawa yau idan ta yi kwalliya ta ɗauko ta sa wata idan idan shekartakar ta ta mata wuce gona da iri in ta fito daga wanka ma da ɗaurin ƙirji sai ta ɗaura ta sa su kuma gayu abin da suke so kenan suna kallo suna kwame suna cewa kai very beautiful ko kuma you look you look very immaculate ko kuma cute wani ya ce good to su irin waɗannan lalatattun abin da suke so kenan ko kuma kun taimake su akan yaban da kuke yi ya kamata idan ta sanya ta sai wani ya ce tir ko kyau baki ba wani ya ce Allah wadarai wani ya yi wa'azi ya janyo aya da hadisi to amma gadi galibi mutane ba sa son su janyo ayoyi da hadisi kuma gashi ya sani da wuce kun san kanku ayi gashi nan yawan wadansu suna ta dariya kun san kuna yin kwamin kenan Allah gafarta mana sai ayi kokari a kiyaye wannan yace malam menene hukuncin wanda yi sallar juma'a bai yi wankan juma'a ba wannan babu komai sallar shi ta yi babu komai wankan juma'a Ah, malamai suka ce Allah ya manzan Allah ya farlanta shi ne a wancan lokaci ya ce, wajibi ne yin ah, wankan juma'a saboda yawanci a wancan lokaci mutum kafin ya zo sallar juma'a sai ya bi kasuwa ko kuma ya bi gona rana ta bige shi sai ya yi masallaci to idan aka zo aka hada masallaci gaba ɗaya sai ka ji masallaci ya ɗauka ya yi duhu to shine banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ghuslul jumu'a wajibun ala kulli muhtalimin mun fahimta saboda wancan dalili to malamai suka ce har yanzu dalilin ba ya sauka ne. eh za a ci gaba da iya yi amma dan mutum bai yi ba sallar shi tayi bai daga cikin abin da yake warware ma mutum sallar shi ta juma'a idan yayi wallahu a'lam Allah ya gafarta mana bismillah malam je kan ayat da kwana kanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim

fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya wasma'u sannan ku ji abin da manzon Allah yake faɗa muku wa ati'u sannan ku yi da'a ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anfiqu sannan ku fitar da dukiyar ku ku ciyar da ita fi sabilillah khairan li anfusikum wannan yafi alheri a gare ku kuma yafi alheri a wajen ku sai Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda ya kare ruwar kansa fa'ula'ika humul muflihun to waɗannan su ne masu rabauta waɗanda suka rabauta Allah ya sanya mana daga ciki ubangiji ta'ala yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya Allah yana magana da muminai waɗanda Allah ya ba su ‘ya'ya Allah ya ba su mataye to sai Allah ce to fattaqullaha to ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya akan abin da ya shafi sha'anin matayenku da kuma abin da ya shafi maganan ƴaƴayenku da abin da ya shafi maganan dukiyarku mutum ya ji tsoron Allah a cikin dukiyarsa mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala akan ƴaƴansa sannan mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan matayensa idan Allah ya baka mata guda biyu ka ji tsoron Allah Allah ya baka mata guda ɗaya ka ji tsoron Allah Allah ya baka mata mataye guda uku nan ma ka ji tsoron Allah idan hudu ne ma ka ji tsoron Allah idan kai ma gauro ne baka da matar kai ma ka ji tsoron Allah Allah subhanahu ta'ala ya ce a ji tsoron Allah a kiyaye dokokinsa babu wanda wannan ayar ba ta kunshe shi ba malamai suka ce Allah ya ce ittaqullaha a cikin wannan aya da sauran ayoyin alqur'ani mai girma li qasdi li qasdi ta'mim Allah ya kawo ta ne da nufin a gani dukkan wani janibi na rayuwa to mutum yayi kokari ya kiyaye dokar Allah shi sa Allah ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya ina fata mana fahimta malamai suka ce Allah subhanahu ta'ala da yake cewa fattaqullaha ku ji tsoron Allah ita kalman taqwa malamai suka ce shi shine mutum ya kare kanshi kada ya saba wa Allah ya tabbata kalman taqwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasici akan haka sannan alqur'ani mai girma ma yayi wasiki akan haka suratul nisa Allah ce walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum sai Allah ce anittaqullah wannan shine wasikin akan ku ji tsoron Allah mutum ba zai taba rabauta ba a cikin rayuwarsa face idan ya ji tsoron Allah ya kiyaye doka ta Allah mun fahimta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je hajjin bankwana hadisin al-ibad bin Sariya hadisin yana cikin sunan da tirmidhi 2676 abu dawud 4607 hadisin ya tabbata a cikin littafin ad-darimi hadisin da biyar hadisin cikin sahih bin hibban hadisi na biyar hadisin ya tabbata a cikin al-mustadrak na imam al-hakim mujalladi na daya shafi na 174 hadisin albani ya inganta shi a cikin sahih al-jami' hadisin 2549 a cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 737 bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je hajjin bankwana sai manzon Allah ya yi wa'azi an ji al-irbab bin sariya yace ka annaha maw'izatun muwaddi'in kamar wa'azin mai bankwana habbai hankalin ya tashi sai suka ce fa ausina kama da wasici sai manzo Allah ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla wannan shine wasicin ina muku wasici da jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka. samun nasarar dan adam shine kiyaye doka ta Allah hadithin Abu Sa'id al-Khudri wanda hadithin shi ma ya tabbata cikin littafin Musnad na Abu Ya'la hadithi na 996 wanda albania inganta cikin Sahih al-Targhib hadithi na 2869 ya sake inganta shi cikin Sahih al-Jami' 2543 ya inganta hadithin a cikin As-Silsilatu Sahiha hadithi na 555 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Sa'id al-Khudri sai yake ce mai usika bi taqwallahi fa innahu ra'su kulli shay manzon Allah ya ce ina maka wasici da kiyaye dokar Allah domin shine saman komai a duniya babu wani abu da dan adam zai rika a cikin wannan rayuwa ta duniya da ya wuce ya rike tsoron Allah an sake samu ruwaya wa fi riwayatin wanda ruwaya tana cikin littafin barani a cikin a cikin al-awsat hadisi na 949 wanda hadisin yana cikin musnad na Abu Ya'la hadithi na 1000 albani ya inganta cikin sahihul jami 3746 nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alayka bi taqwallah yana fada wa shi Abu Sa'id al-Khudri kalizimci tsoron Allah kalizimci kiyaye doka ta Allah subhanahu wa ta'ala fa innaha jima'u kulli shay'in domin ita ce jima'u kulli kai ita ce ta tattara dukkan wani alheri a cikin duniyar nan da lahira kiyaye doka ta Allah ita ce alherin duniya da lahira amma idan mutum baya kiyaye doka ta Allah to ya shiga cikin masifa Allah ya kare to shi sa Allah subhanahu ta'ala ce fattaqullaha mastata'tum Allah ya ce ku kiyaye dokar sa mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya Allah ya ce mastata'tum ma in ji malamai suka ce ce zarfiya ma'ana hali ce ita ma din nan fattaqullaha sai Allah ce mastata'tum ma din nan zarfiya ce ta ummu ta gane gaba ɗaya jami'al azman wa ta umma al ahwal wa ta umma al istita'at ita wannan maɗin ta gane dukkan wani zamani ma'ana a kowane lokaci mutum ya kiyaye doka ta Allah ba a wani lokaci ka yi ba wani lokaci kuma ka bari a a koyaushe a cikin rayuwa ka kasance cikin kiyaye doka ta Allah wannan ne ma'anin takwa a cikin kowane hali kake ciki ko da ka shiga cikin hali na damuwa kada mutum ya ce to ai uzuri ne ya zo bari ya je ya sata a'a mutum kawai kiyaye doka ta Allah wa jami'al istita'at da dukkan wani samun dama da mutum yayi ka samu dama akan yadda za ka yi wani abu to shi ma ɗin ka yi ƙoƙari ka kiyaye doka ta Allah kan haka wannan shi ne ma'anan ma wannan ma ɗin kawai da take wannan aya mun fahimta mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya ai la yatakhallaw an shay'in minhu fi madal azman kada mutane su ke banta da rashin kiyaye doka ta Allah a waɗansu zamanin nika a kowane lokaci mutum ya dinga kiyaye doka ta Allah abinda ake nufi kenan shi sa Allah ce mastata'tum gurgurdan yadda za ku iya da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan aya an share ta ne da ayar da take cikin surutu Ali Imran aya ta 102 ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la na illa wa antum Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ita ittaqullaha ku kiyaye doka ta Allah haqqa tuqatih matakar kiyaye dokar Allah to sai malamai da yawa suka tafi akan cewa wannan ayan na li hadhihi wannan aya an share ta ne da waccan amma malamai waɗansu ba su sallama ba a cikin waɗanda suka sallama suka ce eh wannan aya an share ta ne a waccan aya ta cikin suratu ali imran an share ta ne da wannan akwai atada akwai arrabi bin anas akwai as-suddi waɗannan sun tafi akan cewa wannan aya an share ta ne ita waccan ta cikin suratu ali imran dalili shine an samu magana daga wajen wato hadisi wanda yana cikin sayyid ibn hibban da wajen sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yake cewa lokacin da waccan aya ta soka ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih tunda Allah yake matukar kiyaye dokar da za a yi ba sassauci a ciki sai ya kasance sahabbai suna tsayuwan dare wajen ibada tsakaninsu da Allah hatta warimat araqibihim hatta digajin su tana kumbura saboda tsananin tsayuwa kowa yana jin tsoro kada ya bacci din da Allah ya ce haqqa tuqatihi mun fahimta sannan wa taqarrahat jibahuhum hatta kuibun sunan yake yana yana yana musu ciwo saboda tsananin tsayuwa ba sa samu su kwanta su yi bacci tunda Allah ce haka tuqati to sai Allah ya saukar da wannan aya fattaqullaha mastata'tum wanda muke cikin ta a yanzu domin a nuna an sauƙaƙa domin shi addinin Allah sauƙi ne mun fahimta suratul baqara ayat 185 Allah ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana so muku sauki ne Allah baya so muku tsanani Allah yana son ya sauƙaƙa mana shi sa Allah sai ƙara sauƙaƙa waɗansu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce a'a aya ba soke ta aka yi ba aya ce muhkama aya ce wanda hukuncin ta yana nan waccan aya ta cikin suratu ali imran tana nan ma'anarta wannan ma ma'anarta tana nan wanda suka tafa kan wannan fatawa abdullahi bin abbas yana ciki Ya ce aya ba a soke ta ba sai ce abinda ake nufi shine idan aka haɗa ma'anan haƙa tuƙafihi da kuma mastabatun idan ka ɗauke su ka haɗa su a waje ɗaya abinda ake nufi shi ne haƙa tuƙafihi matuƙar kiyaye doka ta Allah subhanahu wa ta'ala ita abinda take nufi shi ne ma'ana a bautata wa Allah da kiyaye dokarsa bi ghairi khususin wala faslin bi shartin ita waccan aya ta zo ne ba tare da wani kebancewa ba sannan ba tare da wani sharadi ba nan kuma ta zo ayar wa faslan bi ta zo akwai rabawa da ake na sharadi fattaqullaha ku kiyaye doka ta Allah sai aka ce mastata'tu kaga in sharadi ai gwargwadon yadda za ku iya ashe kenan abinda mutum ba zai iya ba shari'a ba ta baka dama ta ce kai kai ba suratu suratul baqara aya ta 286 Allah yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai sai abinda za ta iya ashe kenan Allah ya saukaka ina fata mana fahimta da kuma fadin Allah subhanahu wataala rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah kada ka daura mana abin da ba mu da iko da shi wa'fu anna ya Allah kai mana afuwa waghfir lana ka ji kanmu warhamna sannan ka tausaya mana anta maulana kai ne majibincin mu fansurna alal qawmil kafirin duk lokacin da mutum ya karanta wannan aya hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 126 ya tabbata cikin sunan tirmidhi 2992 hadisin ya tabbata a cikin sunan ibnu majah daya biyu hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 270 da 370 duk lokacin da mutum ya ce rabbana wala tu'ammilna ma la taqata lana bih kaka daura mana abin da bamu da iko da shi sai Allah ce kadifa altunai wa'fu anna ya Allah kamana abuwa sai Allah ce kadifa altunai wa ghfir lana ya Allah ka gafarta mana Allah sai ka dafa altu nayi na gafarta da warhamna ya Allah ka jika mu sai Allah ce ka dafa altu nayi ashe kenan wannan cewa fattaqullaha mastata'tum gwargwadon yadda za ku iya kowa ya yi yadda zai iya haqqa tuqatihi gwargwadon iyaka ikon ka yadda za ka iya ka je kai iyaka makura idan kana jin karfi domin mutane sun babbanta. akwai mutumin da yana da karfi akwai wanda bai da karfi akwai wanda zai iya tsayuwa cikin dare ya yi sallah ya yi kiyamun dare kusan awa biyu yana tsaye akwai wanda kuma ba zai iya minti talatin ba saboda kafa shi tana ciwo to kowa masa ba'atun gwargwadon yadda za ku iya mun fahimta Allah subhanahu ta'ala ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah kalman taqwa ya zo cikin alqur'ani mai girma da ma'anoninsa daban-daban waje kusan 22 ba fattaqullaha kawai ba a'a kalman taqwa ya zo cikin alqur'ani waje 22 a suratul baqara kai akwai guda 17 suratul baqara Allah subhanahu wataala ya labarta mana aya ta biyu sannan suratul baqara 21 da kuma aya ta 24 da aya ta 48 da kuma aya ta suratul baqara aya ta 64 سورة البقرة آية تا دبي دأكو دبي دسبعين دترى دبي دثمانين دبي دثمانين دأكو سنن دبي دثمانين دبيو دبي دا سبعين دترى دبي دا تسعين دهدو دبي تسعين دبوكي سورة الأعراف عشرين دشنا حج ثلاثين دبوكي فتح عشرين دشنا مدثر آية تهم دشنا بام آية تبيو أشكل سورة البقرة

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من لعلكم تتقون توبامو سورة الحج 37 توبامو نفتحي 26 to shi kenan mu fasa ubangiji ta'ala yake cewa fattakullah to ita kuma fattaqullaha yadda kuka ji wannan ayar haka kun ji ta fattaqullaha ita kuma guda goma sha shida ne cikin alqur'ani mun fahimta goma sana goma sha shida suratu al-imran aya ta 50 suratu al-imran 123 suratul anfal aya ta 1 suratu hud 78 suratu shu'ara aya ta 108 110 126 da aya ta 144 da aya ta 150 da aya ta 163 da aya ta 179 sannan a cikin suratu zukhruf aya ta 63 suratu talaq aya ta 10 mun fahimta sannan a cikin suratul ma'ida akwai aya ta 100 daidai to ba mu aya ta 100 daidai suratul ma'ida 100 daidai domin ya fi dadin lissafi sai Allah ya ce قل لا يستوي الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله to shi kenan ba mu na cikin سورة آل عمران آية 50 دي ومصدقا لما بين يدي من التوحيد ولأكمل لكم بعض الذي ظلم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله فاتقوا الله تو بما آية 123 ولقد نصركم الله ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم حليما فاستروا الله لعلكم تشكرون تو بامن تشكين سورة الأنفال آية تدعى يسألونك فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعوا الرجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم تو جيت في سورة هود آية 78 وجاءه قومه يهرؤون إليه قال يا قوم هؤلاء قال يا قوم هؤلاء الله ولا تو نسكن صورات الشعراء إذا ممكن شيء تريد تقوص تريد قومة تريد أشرين شدا تريد ثلاثين دا أربعين دا ولو همسين سبعين دا ترى ستين دا أكو تو وأن فاتقوا الله وعطيئون فاتقوا الله وعطيئون فاتقوا الله وعطيئون ألا شكو كر ألا وعطيئون سننكو إذا ما فهمت؟ ubangiji ta'ala yana cewa fattaqullaha a kiyaye doka ta Allah subhanahu wataala duk halin da dan adam ya shiga kiyaye doka ta Allah amma abun mamaki wani baya kiyaye doka ta Allah ku so zara ku ji wani bawon Allah ne dalibi ne yaje ya samu malamin su malamin kullu yana karantar da su sai wata rana malamin ce to tunda za ta tashi yanzu kowa ya yayi kokari ya dinga yi ma iyayensa biyayya kuma kowa ya yi kokari kada ya zauna zaman banza ya koma ya dinga yin aiki irin aikin da mahaifinsa yake yi kowane yaro ya tafi yana aiki irin yadda mahaifinsa yake yi shi kuma ɗayan yaron yana zuwa gida sai tambayi mahaifiyarsa tun da shi maraya wani irin aiki babana yake yi sai ta kawai mai yayi yayi ta faɗa mai sai ta ce ba zan faɗa maka ba yace ki hakuri ki faɗa mu sai ta ce to gaskiyar magana mahaifinka ne barawo sai yaro ya ce to babu damuwa ai sana'a ce ita ma tun da malam ya ce kawai kowa ya je sana'a mahaifinsa kawai yaro sai koma ya tafi sana'a babansa yaro ko sai ce bari in fara da gidan makocinmu da ya zo zai shiga gidan makocin bari ku ci kalmar takawa da ya zo zai shiga tun da ɗalibi ne sai cin to ai hadisi ya tabbata cikin sayin bukari kaji bai tabbata kenan 2258 manzon Allah ya ce aljaru ahqqu bi sabaqihi a'a makoci shi ya fi dacewa da wanda yake kusa da shi makoci sai ce to a bai kamata in cutar da shi ba sai ya tafi yana ƙara zuwa cikin dare sai kusa da gidan waɗansu marayu da ya zo zai shiga sai ce eh, a to Allah ma ya faɗa a cikin suratul nisa'i aya ta goma innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wadanda suke cikin kudin marayu zulman da zalunci Allah ce innama ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta ne sai ce eh, to nan ma bai kamata ba kaga takawa ta hana shi dama shi ne karewa sai ya tafi yana zuwa sai ya shiga sai ya ga wani gida gidan wani attajiri attajirin kowa yana jinsa saboda mutum ne mai jin kansa Allah ya mai kudi yana shiga gidan ya sallaba ya yi a hankali sai ya shiga cikin gidan yana shiga sai ya yi sa'a ya shiga cikin ɗakin kudin yana shiga cikin ɗakin kudin yana ƙoƙarin buɗewa sai ya samu akwatin kudin yana ganin akwatin kudin ya yi tunanin ya ɗiba sai ce a'a bai kamata in kwashe kudin nan gaba ɗaya ba domin wata gida akwai haƙƙin zakka a ciki wataƙila bai yi zakka ba sai ya fara buɗe littattafan shi domin ya gani ya fitar da zakka sai ga a cikin littafin bai fitar da zakka ba na shekara shida sai ce a to akwai matsala sai ya zauna ya fara lissafi a cikin ɗaki <laughs> ya fara lissafin ya cire mai zakka ya yi gama lissafin shi cire shi zakka ta shekara shida sai da ya gama tara ta a gefe sai ce a to shi kenan yanzu abin da ya kamata kamata yi tun daga asibahi ta yi in je in yi alula in zo in yi sallah ka ji farawo mai sallah ke nan sai ya koma sai ya shiga ji alula ya yi alula sai ya zo ya fara kokarin zai tada sallah yana ikama sai mai gida sai ji alamun motsi sai ya lallafo a hankali sai ga mutum da bai san shi ba sai ya ce to sai je ya ɗauko makami taho a hankali da ya zo sai juya ya ce ɗaya tukunna ya ce kai waye sai ce a ah, ban gane ni waye ba sai ce zo dai mu yi sallah tukunna lokacin asubahi ta yi za ce dai ka alura sai mai gida ce to shikenan kada wata kila ya illata ni ko akwai sauran yan uwansa a waje sai je alura ya zo sai ce to imanin limanci sai ce a ai rabbul baiti ahqqu bidarihi mai gida shi ya cancanta da gidansa shi ya kamata ya limanci sai ce eh haka ne imanin limanci ko mai gida sai limanci aka idar da sallah ana idar da sallah sai ce ina so ka faɗa min kai waye sai ce ni barawo ne barawo kuma kake sallah kake abubuwa sai ce kwarai kuwa sai ce to eh, me zo da gida na sai ce eh na zo ne da zan kwashi kudin kuma sai na gama littafi sai na ga ashe kudin na kama ashe baka fitar da zaka ba kusan shekara shida sai ce eh kwarai ko ban fitar ba sai ce to yanzu na gama fitar ma suna gibi yanzu wannan sai a je a nemi talakawa a basu sauran ka kuma sai ce idakata eh, ka bani mamaki kuma ka burge ni in ji mai gida wallahi burge ni da ka yi ina kudin da ka ware din nan da ka ce na zakka sai ce kwarai kuwa sai ce to na baka fi sabi da sannan ina da ayata ita kadai na mallaka ya ce wane wane wane wane yana neman ta wane wane wane kuma duk ya san sa gari manyan mutane ne ya ce to daga yau na baka na aure maka da ita shikenan an gama aure dama da mutum ya ce ya baka kace qabiltu na karba shikenan sai dai a zuwa shaida a maka fatan alheri amma aure ya kullu to kun ji balawo mai sallah kenan me ya sanya ya ƙi yin sata a cikin wajejen gaba ɗaya har yaje koma ya fitar da zakka kiyaye dokar Allah Allah ce fattaqullaha ku kiyaye doka ta Allah subhanahu wataala tun gargwadon yadda za ku iya hadisi ya tafi da cikin sahih bukhari 7288 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nahaytukum anhu buhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu tun duk abin da na umarce ku da shi ku zo gargwadon yadda za ku iya kowa ya iya iyaka kokarinsa sannan ku yi adalci a cikin rayuwarku hadisi ya tafi da cikin sahih bukhari

353 Nu'man bin Bashir ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin kenan ya dauki kyauta ya baiwa Nu'man shi Bashir din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, shin ka baiwa sauran ƴaƴanka sai yake cewa ah, ya rasulullah nahaltu ibni gulaman na baiwa dana wani kyautan yaro irin bawa din nan sai manzo Allah sai ya ce a kullu waladika nahalta mithlahu duka ƴaƴanka ka ba su irin haka sai ce a'a sai manzon Allah ce fattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku kiyaye dokar Allah ku dinga yin adalci tsakanin ku. kiyaye doka ta Allah a cikin ƴaƴaye a yi kiyaye doka a cikin mataye idan kana da mata guda biyu kai adalci kai da kanka kama kanka adalci kana da ikon da zaka iya yin mata biyu kama kanka adalci domin kai mata biyu amma kai mutum yana da iko ya gagara yi wani bawan Allah ne zai shigo cikin gida ya samu matar shi tana cikin aiki da ya same ta tana cikin aiki sai yake ce mata ya umma wane sai ta ce na'am sai ta ce da Allah cikin ƴaƴanki wa kika fi so wa kika fi so sai ta ce eh ƴaƴan nan nawa guda hudu ai kowa ina son su sai ya ce a'a ki dai duba da kyau wanne kika fi so sai ta yi shiru ta ce kai kowanne ina so babu wanda ba na so sai ce to mu ma haka Allah ya sanya mana son mata hudu a mu. <laughs> mutum ya ciya doka ta Allah Allah ta fattaku Allah mastata'tum sai ce wasma'u ku ji wani irin ji ake nufi anan wasma'u ai al-iqbalu ala sima'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawa'izihi a saurari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'azuzzuka da yake karantarwa da yake kowa ya kokari ya dinga saurara shine wasma'u ku ji ku ji amma kuma ku yi da'a domin wannan ma hadisi ya tabbata hadisi ya tabbata a cikin cikin sahih bukhari hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisin ya zo cikin sahih bukhari 963 shida hadifin ya tabbata hadifin ya zo da biyar hadifin ya kara tabbata hudu hadifin ya tabbata a cikin sahih muslim shida hadifin ya kara tabbata hadithin 1836 37 da tara hadifin ya kara tabbata 1800 hadisin ya tabbata a cikin sunan na annabai hadisin ya tabbata a cikin sunan na hadisin ya zo cikin muwafa na imam malik hadisin hadisin ya tabbata a cikin littafin sunan na hadisi na 670 hadisin ya ƙara tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal uku. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abdullah bin Umar isma'u wa ati'u ku ji ku yi da'a wa in ummira alaikum abdun habashi ko da an daura muku bawa dan habasha ka anna ra'sahu zabiba kamar kanshi yayi tur nan kansa yayi tukur tukur kansa irin yayi tashi tashin nan saboda bala'in talauci kusan yawanci yan afirka dama gashi mai yawanci ya kai in ba mutum daji tajewa yi ba Domin manzon Allah yana faɗa wa larabawa ko da an ɗaura muku bakin bawa a matsayin shugaba isma'u wa abi'u ku ji ku biyayya yadda ya tabbata cikin sayin sin 1338 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law ista'mala alaikum abdun yaqudukum bi kitabillahi isma'u lahu wa abi'u in an daura muku bawa wanda yake bawan nan ba balarabe bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u ku ji wa abi'u lahu sannan ku mai da'a ina fata mana fahimta amma da'ar da za a yi mataba'ta yadda za ka iya domin hadisi ya tabbata cikin tsayin muslim hadisi na 1867 abdullahi bin umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarta mu bisami'i wa a kan ji da kuma da'a amma sai manzan Allah ce fi mastata'ta cikin abin da za ka iya abin da ba za ka iya ba ka haƙura ka bar shi mun fahimta a wata ruwaya tana cikin sunan tirmidhi 1593 nan ma ala sam'i wa ta'a mi da akan ji da kuma biyayya amma fi mastaba'tum cikin abin da za ku iya ruwayar jarir bin abdullahi al-badali ita ma ta tabbata a cikin sunan na abi dawud 2940 idan muka ma manzon Allah mu baya akan ala sam'i wa ta'a zamu ji sannan kuma zamu yi da'a na sai manzon Allah ya lakana mana ce fi mastata'ta cikin abin da ka iya abin da ba ka iya ba sai ka hakura ka bar shi mun fahimta to shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya wasma'u ku ji malamai suka ce ji na amsawa kada mutum yayi ji irin na wato yahudi da kafirai su kafirai an ce su ji suka ce ba za mu ci ba ina fata mana fahimta ka duba cikin suratul fussilat Allah subhanahu wataala yake cewa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani huwa al fihi sai kafirai suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani wal fihi ku dinga kowa a cikin sa idan ana karatun domin kunnan ku kada ya sanya ku ji alqur'ani wal fihi ji ubangiji ta'ala la'allakum taghlibun suna fadan haka ne wai wata kila za su yi rinjaye akan alqur'ani kada a ji alqur'ani to idan mutum ana karantar da shi to ya saurari abin da ake malamai suke ce nan ana so mutum ya sauraro abin ne domin sauraro hanya ce ta cewa ka karfa abin da ake baka suratul zumar aya ta 17 da 18 Allah ke fa bashir ibadi alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana wadanda suke sauraron zance amma suke bin mafi kyawun zancen shine Allah ce fattaqullaha mastata'tum sai Allah ce wasma'u kuji wa abi'u ku yi da'a malamin suke ce wa abi'u li rasulillahi fi amrihi wa nahyi ku yi da'a ga manzon Allah cikin umarnin da yake muku wa nahyihi da abin da yake hana ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin suke ce wajibi ne dole mutum ya yi da'a amma mutane yau sun zama kara zube ba ruwansu da magana da'a ga Allah mutane da ba sa yin da'a ga Allah subhanahu ta'ala) sarki azzalimi wanda yake zaluntar mutane ya yi shekara saba'in yana zaluntar mutane ya fi waɗannan mutanen alheri a wajen Allah tun da shi azzalimi ne amma yana bauta da Allah shi Allah bautar yake so ka bauta ta mai shi sa imamu malik a cikin littafin tartibul madari mujallaji na 1285 yake cewa سلطان جائر سبعين سنة خير min ummatin sa'ibatin sa'atan min sarkin da yake zaluntar mutane shekara saba'in ya bi alheri akan mutanen da suke watse na awa daya amma wancan da ya shekara saba'in yana zalunci amma tun da yana bautatawa Allah ya fi waɗannan alheri waɗanda ba sa bautatawa Allah Allah ya ce wa abu ku yi da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 7280 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa zai shiga gidan aljanna sai wanda yake sabai suke ce waye zai ki yace man ata'ani dakhala aljanna wanda ya min da'a ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mun kuma yaki ga aljannar an ce ya shiga yaki ya za a yi ba za mu ma manzon Allah da'a ba wanda yake kaunan mu muke kaunar shi muna kaunar manzon Allah kuma shi ma yana kaunar mu bari ku ji hadisi ya tabbata cikin sayyid jami 3335 manzon Allah yake cewa ku yimtu baina shafa'a wa baina an yadkhula shatra ummati aljanna fakhtartu shafa'a yace an zaba mu Allah yace in zaba tsakanin abani ceto da kuma ko kuma a'a in yadda rabin al'umma ta su shiga gidan aljanna sai manzon Allah ce gwara ceton domin in ceto ne kusan duka za su shiga yana kaunar mu ko baya kaunar mu ruwaya ta tabbata cikin as-silsilatu sahiha 2888 manzon Allah yana tare da sahabbai sai ya ce musu an wajidtu anni ra'aytu Ya ce ina ma a ce na ga 'yan uwana sai sahabbai suka ce a walas na ikhwanaka yanzu mu ba 'yan uwanka ba ne? sai ce an antum ashabi ku na ne na ne amma ikwani amma ɗan uwana alladina ya'tu alladina yu'minu bi wa lam yarawni wanda suka yi imani da ni amma ba su ganna ba mu manzon Allah bai gamu ba amma yana son mu yana kaunar mu ko baya kaunar mu shi sa Allah ce wa atiu ku yi da hadisi ya tabbata cikin Bukhari 2281 manzon Allah yana cikin bacci ja'at mala'ikatu sai mala'iku suka zo suka same shi a cikin bacci kun san mabarkin shi shi gaskiya ne yana cikin bacci sai mala'iku suka zo suna zuwa sai suka ce ku tashe shi sai waɗansu daga cikin mala'iku suka ce a innal aina na'ima idan ne yake bacci wal qalba yaqban amma zuciyar a farke take domin manzon Allah idan yana bacci idan zai rufe amma zuciyar shi duk abin da ake ya sani ba a rakkane yake iri na da kai ba wani idan ya yi bacci za a iya ɗaukan bokitin ruwa a zuba a kan shi wani wallahi bai tashi ba wani matar shi ta kan iya ɗaukar shi domin irin matan nan ne kamar samudawa masu ƙarfi sai ta ɗauke shi ta canza mai waje ba zai taɓa ganewa an canza mai ba sai ya tashi daga bacci ya fara riga ya aka yi na zona sai fara mazurai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'ikun suka ce a'a akwai alheri da tare da shi sai sauran suka ce a'a ku faɗa mai abin da aka ce a faɗa mai sai ɗaya suka ce to ai idan ka bacci yake sai suka ce a'a ai idan yana bacci amma zuciya a buɗe take sai suka ce inna masalahu ka masali rajulin misali shi wannan annabin Allah kamar misali mutum wani mutum ne bana baitan sai ya gina gida da ya gina gida faja'ala fihi ma'duba sai ya sanya kayan abinci mai daɗi a cikin gidan da ya sanya kayan abinci mai daɗi a cikin gidan sai ya kasance kuma sai aka samu wani mai shela ya tafi yana yin shela jama'a ku taho jama'a ku taho ku shigo wannan gida to shine sai ɗaya daga cikin mala'iku sai ya ce a ku fassara mai wannan abun mana sai manzon Allah yana baccin sai aka fassara mai aka ce misaluhu misalin shi wannan gida da ake magana wannan gidan shine gidan aljanna Allahu akbar misalin wannan da ya fita kuma yake shele yake kiran mutane su zo su ci wannan abincin a wannan gidan addai shine rasulullah man ata'ahu duk wanda ya mai da'a da kalal janna zai shiga gidan aljanna ya ci wannan kayan abincin gidan aljanna kenan wa man asahu wanda ya saba mai kuma kaga ba zai shiga ba kenan sai manzon Allah ce sai suka ce man ata'a muhammadan faqad ata'a Allah wanda ya ma manzon Allah da'a yawawa wa man asa muhammadan wanda ya saba wa manzon Allah faqad asa faqad asa Allah wa muhammadun farqun bainan nas to wanda yake nuna cewa da'a ga manzon Allah ta zama wajibi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gurgurdan yadda za ku iya wasma'u ku ji wa ati'u sannan ku yi da'a ina fata muna fahimta malamai suka ce wasma'u ku ji wa ati'u sannan ku yi da'a wannan kalma da aka ce fattaqullaha tun daga farko ai ta kunshi komai da komai amma sai aka ce wasu wasma'u wa ati'u wa anfiqu malamai suka ce kalman takawannin da aka faɗa ta kunshi waɗannan gaba ɗaya da ita kadai Allah ya faɗa ce fattakullah to da ba a bukatar sauran bayani duka waɗannan sun shiga da waɗansu abubuwan ma da ba wannan ba domin wannan ya daga cikin aqful khasi ala al'am an tsofana wani keɓantacce ne ala al'am akan gaba daya mun fahimta al'am shine wannan attaqwa din sai aka faɗi al-khas a'a ku ji sannan wa atiqu ku yi da'a wa anfiqu sannan kuma ku ciyar mun fahimta da Allah ya ce wa an ku kuciyar malamin suka ce takhsisun ne da takhsisin Keɓancewa ne bayan keɓancewa da aka yi da aka ce fattaqullaha sai aka ce kuma wasu ma'u, sai aka ce wa aqiu sai kuma aka ce wa anfiqu bayan kebancewa da aka yi a farko na fattaqullaha sai kuma aka ƙara cewa wa anfiqu sannan ku ciye da dukiyarku domin a ayoyin baya an mana magana akan dukiyar mutum da 'ya'yansa fitina ce ko to mutum ya fitar da dukiyarsa ka yaki ce zuciyarka ka fitar da kudinka kada kudin ya zama fitina a gare ka da ba za ka iya fitar da kudinka taimaki addinin Allah ba mun fahimta ka cire kudin ka ka taimaka ka bayar kada mutum ya ji tsoro ya ce yana jin tsoron talauci a'a ka cire ka bayar kada mutum ya ce zai shiga uku a'a ka cire ka bayar hadisi ya tabbata cikin sahih jami hadisi na 176 da hadisi na 1096 ahabbul a'mali ila Allah manzon Allah ce mafi kyawun aiki a wajen Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin farin ciki da zaka shiga cikin zuciyar musulmi wani yana cikin damuwa ka dauko abinci ka bashi wani yana cikin damuwa ka dauko kuɗi ka bashi to babu wani alheri alheri da ya fi wannan a bayan kasa ina fata mana fahimta ga ayyukan alheri nan da dama da mutum zai yi ka yi da'a ga manzan Allah da'a ga manzan Allah ya kunshi yin biyayya ga manzan Allah da kuma son sahabbai shi wanda kake jin yana zagin sahabban manzan Allah to bai yi da'a ga manzan Allah ba domin ya kunshi da'a ga Allah ka so sahabbai shi domin su ne abokanan da suke tare da shi abu zur'a a cikin littafin wato alkifaya na alkhatib shafi na 97 yake cewa duk mutumin da ka same shi yana kokarin zagin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindibun to ka san wannan zindiki ne zindiki shine yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ka same shi yan taqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana zagin su ko yana tawaye wani haƙƙin su yace a a wani kaza ne wani kaza ne wannan zindigi ne ga hanyoyin Allah nan kun yi da'a ga Allah wa fi ku ce da dukiyar ku Allah mafarkin sarki ya ce ciyar da dukiyar nan khairan li anfusikum ya fi alheri a gare ku nan cewa idan kun cire dukiyar ku khairan li anfusikum malamai suka ce khairan a ka'idar larabci wannan kalma ce aka mata fataha aka mata fatahatani ala ala sifati akan siffa ce li mafdalin akan wani mafdal da aka share taqdiruhu qaddara wannan zan shine wa anfiqu infaqan ku ciyar da dukiya ciyarwa khairan li anfusikum shine alheri a gare ku wannan shine magana take sa'i da shi da alfarra amma magana kuma ta waɗansu daga cikin malaman tafsiri kaman wato malaman larabci kaman sibawahi sibawahi yake cewa a'a ita wannan kalma mansubun ce ita ma an mata fata ita khairan din an mata fata ne amma maf'ulun bihi ne ala idma maf'ulun bihi amma ala an boye wani kalma ce shi ta ya zama khairan takdirin zancen shine wa anfiqu ay itu khairan li anfusikum ku wa abin da shine alheri a kawunan domin kalman khairu asalinta akhyaru akhyaru ita kuma saboda yawan amfani da ita da ake a larabci shine ta koma khairu mun fahimta bikasratil istimali biha shine ta koma khair amma ma'anar shine tafbil abin da yake falala duk wanda ya cire dukiyarsa ya taimaki addinin Allah shine alheri a kansa in kai kanka tawa babu wanda kawa ba kanka ba nan cewa wa anfiqu kutiyar da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafa kan cewa eh a ciyar da dukiya anan ana nufin zakka ake nufi waɗansu malamin tafsiri suka ce a'a abinda ake nufi kyauta ne na nafilfili waɗansu malamin suka ce a'a abinda ake nufi a ciyar da dukiya nan ana nufin shine an nafaqatu fil jihad mutum ya cire kuɗin sa ya taimaka a je jihadi fi sabilillah waɗansu malamin suka ce a'a abinda ake nufi da wa anfiqu anan wajen ana nufi shine mutum ya ciyar da dukiya li nafsihi a karan kansa ya fitar da ita a karan kansa to shine ibn al-arabi yake cewa a'a ai idan an faɗi wannan magana magana ji tayi daidai ya za a ce a karan kansa yace idan an ce a karan kansa da farilla da fili gaba dai a duka sun kunshi mutum ya yawa kansa ne yayi suratul isra'i aya ta bakwai Allah ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kanku kuke kyautatawa babu wanda kuka wafi sai Allah kanku kuka wa kuma Allah shine zai fatanta muku akan abin da kuka yi shi sa Allah subhanahu wataala ce yace fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu ku ce da dukiyarku bayan Allah suna ce da dukiyarsu ka duba Talha bin Ubaydillah ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin san kyautatawa wata rana wani mutum ya zo wajensa sai ce ina haɗa ka da zumuncin da yake tsakanin da kai ka taimake ni ina cikin damuwa sai ce abin da na mallaka kadai gona ta ce ga ta nan an kawo min kuɗi dama zan sayar da ita an kawo min dirhami dubu goma ka zaɓa ko ka ɗauki gonar ko ka ɗauki ɗin kawai ka je ka samu ka samu dangote ka ce kana cikin talauci da taimake ka sai ce eh to shikenan abin da za a yi zan baka miliyan 100 ko kuma zan baka biliyan 1 ko kuma ka zabi kamfani na ubajana wallahi imanin waɗancan mutanen da kuka ji an ce ‘yan aljanna ne da wannan suka gamun shiga gidan aljanna wafi zalika falyata na fasil mutanafiki a kan haka masu rigaggeniya sai ku rigeniya abubakar ɗaya daga cikin magabata abdullahi bin abubakar wata rana yana tafiya da shi da mutane da yaransa ko sai suka shiga wani gida suna shiga cikin gidan suka zo kusa da gidan kai suna jin kishin ruwa sai ce yaran sa taje kai mana magana ko zo aka mana ruwan sha ana shiga gidan sai aka dauko ruwa ana ba su suka sha sai matar gidan sai ta tsaya bakin kofa ta ce idan kun gama ku ajiye kofin a bayan a kusa da nan domin ni ba zawara ce mijina ya rasu kwanakin nan yana jin haka sai ce yaro da ko mana dirhami dubu goma ka bata sai aka ce ga dirhami dubu goma sai ta ce izgili kake mun sai ya ce wani izgili sai ce kai yaro kara mata dubu goma aka ƙara mata dubu goma ta ce allahu akbar sai ce tun da kin faɗi sunan allah ƙara mata dubu goma aka ƙara mata dubu goma malamai suke ce kafin yamma gidanta ya cika da kuɗi su gaba ɗaya kuɗin kamar ba sa so shi kuma wannan abdullahi bin abubakar duk makotan gidansa gida arba'in tanan gida arba'in tanan da tanan da tanan ta kowace kusurwa yakan bi su lokaci bayan lokaci kowa ya dinga ba shi dirhami dubu goma goma Din ranar sallah kuma kowa sai ce ka rike kudinka ni zan maka sallah zan maka kayan sallah sai maka kayan sallah sannan layya ma ka yi haƙuri zan maka to in kai mai wayo ne sai ka ce eh to ka yi haƙuri ni ma zan wa kaina wayo yake muku yana tattara ladan kai kuma kana ganin momentar raka ba din fiddan ashe kai ne kai zolo an tafi da lada baka sani ba wa an fi ku li anfusikum Allah ke ku ciyar shi ba alheri a gare ku ina fata mana fahimta yaya za ka yi kana da damar da za ka ce da duke ka kaƙi kana da ikon da za ka yi ka yi amma wani ba zai iya yi ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa amtiku khairan da an anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi duk wanda ya kare kyashin zuciyarsa yana da so yana son kudin yana so zai iya bayarwa fa ulaika humul muflihun Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka rabauta Allah ya sa mana daga ciki فاولئك هم المفلحون يا زوبو ني غوما شادو سين القران بجنما اذا ما تمنى فهمت فاولئك هم المفلحون سوره البقره ايه كبيرة، ما ايه كبيرة. سوري اولئك على هدى من واولئك هم المفلحون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون الا تشوف ان سوري ولا ان تذكر بوتا الا ثمن ذكي to aya ta biyar din nan Allah ya sake maimaita irin irinta a cikin suratul luqman Allahu akbar alqur'ani kenan aya ta biyar a suratul baqara suratul luqman ma aya ta biyar fada mana su ji ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to kuma cikin suratul tauba aya ta 88 shi ma akwai wani <laughs> لكن الرسول والذين آمنوا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم سيتي بركجي وأولئك لهم الخيرات وأولئك سورة المجادلة آية 10 22 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم sai kuma na cikin suratul hashr aya ta tara wallazina tabahu dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusirna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika suratul a'raf aya ta 8 suratu suratu mu'minun aya ta 102 suratu ali imran 104 babu lokaci abinda na faɗa daidai Allah madaukakin sarki sanya a zani abinda na tafsirin ubangiji ta ala gafarta mu hada sallallahu alaihi ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh